na sha maimaita wannan magana za ka zo ka bada magani ka ce ga abu kaza a haɗa kaza a yi kaza amma mutum wai sai ya kira ka ya ce maka wai ka ce za a haɗa miye ma da miye saboda allah kaga ka ɗauki kwata-kwata ka totally ba abin da ka kalla ba muhimmanci har in maganin da aka baki yana da muhimmanci aka ce a haɗa abubuwa kaza da kaza waɗannan abubuwa da aka ce a shi mutum zai kiyaye sai ya rubuta a ba sai lokacin da mutum kuma ya tashi bukata ba sai ya kira ka a lokacin yake so ka gaya mishi wani bidiyon ya shekara daya wani ya shekara biyu wani ya shekara takwas wata takwas wata bakwai ba duk abin nan da muka faɗa sai mu ci za mu kiyaye shi akan mu bincike ake yi da nazari da karatuttuka akan abin da ya shafi magani mu kuma mu zo mu gaya muku wasu kuma su suke kira ma su gaya mu malam ka faɗa ma al'umma kamar yadda na bada cewa duk wanda ya sa akwai wani abu wanda zai amfani al'umma da Allah ya gaya mana za mu gaya ma al'umma wasu da yawa magunguna da yawa wallahi mutane suke kira da suke cewa a faɗa ma al'umma su yi kaza su yi kaza kuma za ku ji na gaya muku to a wani kuma zai kira wai kai masa bayanin wannan a lokacin da ya kira ka ya kamata mu zamanto masu faɗaka masu mai da hankali akan duk abin da muke yi kar ya zamanto mun bai da abin wasa ko wargi lafiya ta wuce wannan in dai har kana da cuta a jikinka kuma kasan akwai maganin da aka faɗa aka ce a amfani da shi to wajibin ka ne in dai ka ɗauki abin da muhimmanci sai ka rubuta ko kai recording ko kai kofin ɗin bidiyon ko kai downloading ka aji duk lokacin da ka tashi kawai clicking za ka yi duk abin da aka faɗa za ka ji sai dai ƙarin bayanin da muke cewa akwai abubuwan da mun faɗa ba za mu faɗi dose ba ko adadi to wannan za ka iya kiran mu sai mu ce ga abin da ya kamata ka da Allah a kiyaye kuma Allah ya mana albarka ma'asala